daga ɗaya daga ɗakunan tarurrukan makarantarmu mai suna barul hadithi salafiya da ke number 4 na barka gaskiya out zaruwa a jihar kaduna a najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ɗaya ga watan rabi'in na hijira na da shekara 1434 daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku allah maraukakin sauki cikin iyawar shi ya ainihin kawo mu daidai wannan lokaci karfe goma na safe da muku alkawarin insha allahu ta'ala za mu gabatar da wani taro wanda manufar taron shine bayyana wa al'ummar ƙasa najeriya da kuma al'ummar duniya matsayin mu musulmi da muke kira zuwa ga alkur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf matsayin mu game da allurar rigakafi ko allurar rigakafi ba wai na cutar shan inda ba kadai dukkanin nau'ukan alluran rigakafi waɗanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ainihin karɓo kwangila daga majalisar ko hukumar lafiya ta duniya domin yi wa mutanen najeriya abin da ya kai mu zuwa ga ɗaukar wannan mataki na kiran wannan taro na al'umma wanda ya haɗa da 'yan jaridu da malamai da masana da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki game da harkar lafiya shine irin mummunan matsayin da ita gwamnatin tarayyar najeriya da kuma gwamnatocin jihohi musamman a ran arewacin najeriya suka ɗauka na cewa ba gudu ba ja da baya sai sun tursasa wa al'umma wannan ainihin wato allura ko alluran rigakafin waɗannan cututtuka da suke da'awarsu a akan mutane da kuma Ɗakar da wasu daga cikin malamai waɗanda ake saka su suke maganganu a kafofin yaɗa bayanai waɗanda waɗannan maganganun sun sha bamban da abin da shi addinin musulunci yake magana sai muke fahimtar da dama ire-iren waɗannan malaman abin da suke magana daban da abin da ita gwamnati take magana a ƙarƙashin wannan wannan ainihin taron namu zai yi tsokaci dangane da waɗannan matsalolin gaba ɗayansu wannan makaranta ta mu ta Baru hadith mun kafa ta a cikin watan satumba shekara 1990 daidai a inda ta fara gudanuwa a wasu 'yan ƙananan masallatai na aro har inda allah maɗaukakin sauki ya kawo wannan makaranta zuwa ga wannan wuri a inda a yanzu muke ɗaya daga cikin rassa na ainihin dindindin na wannan makaranta insha Allah ta'ala takaitaccen tarihin makarantar ita ce makaranta ce ta ilimi ba wai makaranta ce ta karatun arabiya ko karatun boko ba makaranta ce ta ilimi ilimi ya hada da na arabiya da na addinin musulunci da na addinin kiristanci da na yahudanci da duk wani abu da za a iya kiran shi addini wanda yake a yanzu a doron duniya ko kuma ma rawar wargaje ilimi na harshen turanci da faransanci da harshen hausa ilimi na harshen ainihin yarabanci da inyamuranci da harsuna irin nufanci da kuma fulatanci waɗannan jeren giya harsuna da ka ji na faɗi wasu na waje wasu kuma na cikin gida suna daga cikin manufofin ainihin wato ilmomi waɗanda ainihin wannan makaranta ta rattaba kan karantarwa da kuma yaɗa bayananta ainihin akai insha Allah ta'ala ta ɓangaren abin da ya shafi ilimin addini addinin kaɗai da muka yarda da shi shine addinin musulunci amma kasantuwar makaranta ce wadda za a yi maganganu da suka shafi komai dangane da abin da ya shafi addinai muna bincike dangane da addini na kiristanci da yahudanci da wasu addinai da aƙidoji da ɗariƙu waɗanda suke cikin musulunci da waɗanda kuma suke cikin sauran waɗannan addinai ɗin tare da haka makarantar tana da manufar horar da sana'a ga al'umma gaba daya ita makarantar ba ƙarƙashin wata gwamnati take ta wani ɓangare na duniya duniyar larabawa ko turawa ko wata ɓangaren ba makarantar ba tana ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya ba ce ba tana ƙarƙashin gwamnatin wata jiha ba ce ita makarantar ba mallakar wani mutum ɗawa ba ne kamar yadda makarantar ba mallakar wata ƙungiya ba ce ita makarantar makaranta ce mai cin gashin kanta mu ɗalibanta muna ƙarƙashinta ne muna karantarwa a ƙarƙashin makarantar ko makarantar an kafa ta ne domin ainihin manufa ta yada ilimi kamar yadda muka faɗi sai da dukkanin abin da zamu mu yada a makarantar muna gwada shi a bisa hasken alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallam ingantattu a bisa hasken shiriwar salafu salih su ne malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa Allah ya gafarta musu a ƙarƙashin wannan makarantar tana da matata abin da ya shafi addini matatar ilimi da kuma matatar wayewar kai waɗannan matatar gaba ɗaya dukkansu suna ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ne haka na daga cikin manufofinmu na makarantar shine samar da makaranta ta yi yara da ake kira nursery da makaranta ta primary da kuma makarantar sakandare da kuma cibiyoyi na ainihin yada ilimi da kuma gogar da kwararrun masana da kuma ainihin katafariyar jami'a wadda ita wannan jami'a za ta karantar da shari'ar addinin musulunci da harkar jarida da harkar yada fasahar zamani da karantar da harshen larabci da faransanci da kuma abubuwan da suka shafi ainihin sana'o'i daga cikin abubuwan da makarantar ta fara da su a yanzu akwai tabbatar da samar da makarantar sakandare wadda take da rassa kamar guda uku makarantar sakandare ta zallan turanci ita aka fi sani da albani science academy da kuma ainihin ta zalla habba alkur'ani da kuma ta ainihin nazari da kuma darussa na addinin musulunci da larabci wato haya islam waɗannan sun tabbata a yanzu kuma an riga an fara su alhamdulillah ɓangare na gaba na makarantar wanda yana nan tafi ba da daɗewa ba shine sashen karantar da ainihin wato kwamfuta a matsayi na ainihin institution daga cikin ɓangarorin da ake sa ran wasu insha Allah akwai katafaruwar jami'a wadda yake hannun samar da filinta masana sun gama mana zane a kanta wadda ina tsammanin irinta za ta zama ta farko ce a nan arewacin ƙasar ko kuma ma a nan ƙasar gaba tana da ainihin wato gini tsawon hawa tara kuma tana da manyan rassa guda biyu reshen farko mun sanya mishi suna grand cave abubakar mahmud gumi university of islamic law wato babban alkali abubakar mahmud gumi shi ne ainihin muka sanya wa sunan jami'ar wato jami'ar abubakar mahmud gumi domin koyon shari'ar musulunci da kuma shari'ar bature sai bangare na biyu na jami'ar wanda shi kuma yana da sunan albani university of information and communications technology wato jami'ar albani domin karantar da fasahar zamani da kuma ainihin sabarwa. za mu samar da wata cibiya a ƙarƙashin wannan makaranta wadda za ta rinka harkar sayar da fasahar intanet kamar yadda kamfanonin glo da mtn da sauransu suke siyar da fasahar intanet insha Allah ta'ala makaranta za ta rinka wannan harka akwai katafaren asibiti da ainihin babban ɗaukin shan magani da kuma harkokin binciken gwaje-gwaje na lafiya sannan makarantar za ta rinka gabatar da bincike dangane da harkokin magunguna na zamani da kuma waɗanda aka fi sani da prophetic medicine wato a nagari bincike dangane da harkar noma da kuma ainihin harkar yanayi buga takardu jaridu mujallu da littattafai a cikin harsunan turanci larabci da faransanci da kuma harsunan gida najeriya kamar yarabanci hausa da inyamuranci da kuma yaren fulatanci da nufanci samar da tashar talbijin da kuma ainihin tashar rediyo waɗanda za su yi aiki a sarari da kuma akan intanet insha Allah. buga kasusuwa na video cd dvds da ainihin makamantansu sannan sai kuma samarwa da matasa matan aure yara ƙanana da sauran jama'a wuraren koyon sana'a na harkar gyaran kwamfuta abinda ya shafi ɗinki saƙa da kuma samar da makaranta ta ainihin anguwar zoma karantar da kuma samar da mahaddata alkur'ani malaman fiqhu alƙalai da kuma waɗanda suke masu wa'azi sannan sai gabatar da laccoci da tarurruka na wayar da kan jama'a da ƙara juna ilimi akan harkokin addini rayuwa siyasa tattali matsalolin da suka shafi gida najeriya da kuma matsalolin da suka ainihin taɓo ɓangarorin duniya baki da samar da gidan renon yara marayu da ainihin marasa galihu sannan sai kuma ɓangaren harkar kasuwanci da ya shafi gudanar da kwangiloli harkar shiga da fita da ainihin man fetur daga ƙasa najeriya zuwa ƙasa waje ko kuma daga ƙasashen waje zuwa ainihin gida najeriya jama'a musulmi na yi kokarin takaita mana wannan ne domin wani yau ya fara ainihin jin labarin makarantar ko kuma wani yau ya fara zuwanta ko kuma wasu za su tambaya me ya kawo makarantar da aka ji san cewa ta su albani ce ta karatun addini mai haɗa ta da magana dangane da allurar rigakafi kun ga daga nan za ku gane cewa ashe addini ba wai sallah ne kadai ko azumi ko makamantan haka ba amma addini ya taɓo dukkanin ɓangarorin ibada da kuma kowaɗanne ɓangarori na rayuwa muna marhabattar babban bakonmu daga cikin baƙunta da muka samu a wannan makaranta ta mu ta darul hadith mai alfarma profesa haruna kaita daga babbar jami'a ta ahmadu bello university da ke nan zaria faculty na ainihin pharmaceutical ko ranka da barka zuwa assalamu alaikum barka da isuwa albashi iso lafiya lafiya lo Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka san da isuwa na'am to jama'a kamar yadda kuka ji alhamdulillah muna marhabatan yan jaridu daga cikin wadanda suka zo daga gidajen rediyoyi da talbijin da sauran eh, jaridu waɗanda ake buga su a takardu da makamantansu dukkaninsu mune musu maraba daga cikin tsare-tsaren zama a wannan wuri da allah mana son duk wanda ya halarto wurin ya yi ƙoƙarin kashe waya shi wannan shine abu na farko abu na biyu muna so da allah dukkanin wani daga cikin 'yan jaridu wanda ya iso to muna ba shi haƙurin yi ya makara saboda ba mukan so mu fara abubuwan saɓani yadda mu ga jama'a ba saboda haka zai iya samun wuri ya zauna insha Allahu ta'ala duk abubuwan da yake bukata na hoto ko murya ga wasu nan sun kafa na'urori suna ɗauka insha Allahu ta'ala zai samu kwafi din sai dai an gama kuma za a yi zama da 'yan jaridu mai wa akwai tambayoyi da za su gabatar da makamanta haka manufar dai wannan taron shine fitar da matsaya da ta sa muka ɗauka dangane da wannan allura ta rigakafi shi dai profesa haruna ba wannan ne karan shi na farko na ziyarar mu domin ya faɗakar da mu mu mishi tambayoyi ya amsa mana ba wannan ne na ainihin farko ba alhamdulillah tun muna muciya ya taɓa samun lokaci ya ziyarce mu kuma mun gode da wannan girmamawa da wannan ziyara daga cikin hikimomin gayyato masana ire-irensu saboda ita wannan harka tana bukatar a samu suwa ne daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya to suwa ne suka fi kowa kwarewa a kai to su wannan harkar rungurungun ɗinta allah ya ɗauke ta ya danka a hannunsu sannan akwai babban profesa malamin addinin musulunci masanin kuma shari'ar musulunci hasali ma shi malamin malamai ne kuma malamin alkalai ne malamin nauyoyi ne shine professor ibrahim ahmad aliyu wanda shi kuma daga cikin hikimar saka shi a cikin wannan harka na ɗaya harkar ta shafi malanta ta shafi ilimi ta shafi bincike ya daɗe yana bincike kusan shekaru ashirin dangane da wannan matsala ya yi ta rubuce-rubuce da gabatar da laccoci da bayanai a mabambantan wurare da garuruka daban-daban to abin ya taɓo ɓangaren shari'a ta wani ɓangare yayin da zai zama ana tursasa wa mutane ana musu barazana da ana iya kama su a ɗaure su ana iya sai da gidansu ana iya su daga gari ana iya kaza shine muke so mu ji shin a bisa hasken shari'ar musulunci akwai inda shari'ar musulunci ta baiwa gwamnati dama irin wannan a bisa hasken shari'ar bature akwai inda bature ya baiwa gwamnati dama irin wannan idan shari'a ce ta gargajiya akwai inda wata shari'a ta gargajiya ta tursasa ire-iren waɗannan to nan ya wa'azantar da musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka a matsayin shi na masanin addinin musulunci game da addini al'amari ne wanda yake baya tursasa ɗan adam akan yayi abin da yake shi kanshi addini balle kuma abin da yake rayuwa saboda haka muna ainihin sauraron isowar shi profesa insha Allahu ta'ala amma za mu danka abin magana ga hannun profesa mala haruna domin mu ji wanda guziri ne yake da shi zuwa ga al'umma da ƙarshe muna fatan 'yan jaridu cikin amana su ɗauki haƙiƙanin abubuwan da suka faru a wurin nan su je ainihin wato su isar wa duniya kuma su danganta duk abubuwan da suka faru a wurin nan a kan mu da muke da wannan makaranta suna masu ambata sunayen mu ɗaya bayan ɗaya da adresoshin mu babu laifi akan haka insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka nan kai dare bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ah, uwana waɗanda suka taru a wannan majalisi mai tarin albarka ina muku sallama ta addinin musulunci kuma ina mai ba da haƙuri za ku ji abin murya ta haka ta ɗaya kauri ina da mura ne haka eh, kuma na faɗa ma waɗanda suka haɗa hannun taro cewa to insha Allah zan zo nan wurin kamin ƙarfe goma haka ba ta yi ba wato wannan ma wato ban da wani dalili wanda zan bada ya kamata a ce in baro tun da wuri amma ina ba da haƙuri ne wato shato na zo a makare ah, sa'an nan <clears throat> ina son mu mai da hankalin mu tattara shuri guda saboda 'yan maganganun da za mu yi ba baƙi ba ne ba ba sababbi ba ne ba yawancin abubuwan nan tun kami a haife mu ana yin su ba wannan kasar ba ba wannan garin ba ba kuma al'umma mai alaƙa ko mai abin irin ta wato sa'annan wannan abu mai ne zai ci gaba kila har bayan ranmu saboda haka wata tahiya ce wadda ta kama mu wadda take ba gudu ba ja da baya wato wannan magana magana ce ni zan ɗauki wani ɗan takaitaccen a fanni in yi magana a kan shi zan takaitu a kan wato wani abu wanda yake na kimiyya game da wannan matsala ta allurar polio saboda haka da ɗan tsara abin a gurguje ina son ɗauki mutane da mai tafiya tare mu fahimci mene ne shan inna gaba daya in muka fahimci nuna ne shan inna sai mu faɗi suwa take kamawa sa'an nan in muka ɗan jinkirta na wurin sai mu gani allurar rigakafin shan inna nuna ne ita da mu da muke cikinta ya ake yin ta nuna ne za ta iya yi abin da ake cewa ɗin nan tura suke cewa za ta yi shin tana yin shi in tana yin shi ne ne amfanin shi shin bayan abubuwan da aka ce in nan tana yi za ta ita kawo waɗansu abubuwa masu amfani ko kuma masu illa ne ne illa mene ne a gano mene ne bincike ke yi su shine in Allah da muke so in Allah da inda lokaci za mu tattauna a gurguje saboda wannan fage ne mai yawa kwarai da gaske za mu iya mai magana da boki na har gobe haka kamar yadda na ce wato in sha Allah za mu tsaya mu fahimci mene ne shan inna wanda tura suke cewa polymyelitis shi wannan shan inna wato tsohuwar cuta ce da akwai ta ba wai babu ita ba wadda take wato waɗansu ƙwayar halittu na virus wadda suke 'yan ƙananan ƙwayar halittu ne su ne suke kawo ta ta kan kama dare da masu kama da wannan jinsin kamar yadda suka ce har da mutane bil'adama wato ya ne take yi ko kuma wace inda ce take yi wato ita ta kai shiga ne ta baki ta shiga ta shiga makogoro ita kwa cute ta je cikin hanji daga nan sai ta shiga cikin lakka lakka wannan farin zaren wanda ke cikin gadon kashin baya in ta shiga cikin lakka daga nan sai ta shiga cikin kwakwalwa sai ta kawo wato jijiyoyi sai su shanye na hannu da na kawa a gulguji a takaice wannan shine cutar shan inna wanda yake kwaye cuta wanda tura suke cewa polymonitis virus polio virus haka take kawo wato sai mu tsaya sai mu duba sai mu gani cewa to a shin inna ko kuma kwaye ba ana ɗaukar ta bane ba don in an gansa da mutum ko kuma in an kwanta tare da mutum ko kuma in an shaƙe ta a'a sai idan ta ta cikin ta shiga baki ta shiga bakin mutum ta bi ta cikin makogoro ta shiga ta uwa hanji sa'an nan za ta bi ta cikin jini ta yi tahiya har ta shi cikin lakka in ta je cikin lakka shi ne za ta iya yi ma wanda ta shiga cikin shi aibi ba sai na wani ta baki da ko daga baki yana da amfani wannan so rike mutane su rike shi saboda mutane wato ta wannan ne ake zuwa ake ta yaudaran mu ake ta faɗa anguwa sai ta shiga cikin baki sa'annan ta je cikin makogoro a haƙuri sa'annan ta je cikin uwa cikin uwa ne take yaduwa in ta yadu daga nan za a hidda ta ta cikin bayan gida wanda ta shiga cikin bakin shi in har ta shiga cikin bakin shi zai ɗauki wajen sati uku zuwa wata guda yana hidda ta cikin bayan gidan shi kullum ta haka ne kadai ake kwaya cutar polio take shiga cikin dan adam ko ta abinci ko ta ruwa bari mu tsaya nan wurin wada wada wane ne cutar polio take kamawa polio za ta iya ta shiga cikin jikin mutane kusan dubu ko kuma cikin miliyan amma ba kowa ba ne ba zai san cewa to cutar polio ma ta shiga cikin shi ko zai ga wato saboda ne allah ubangiji mahalicci ya halicci mutane iri biyu akwai masu kan jiki akwai kuma masu karfi wanda za su iya jure ma cuta in tashi da cikinsu wannan magana ce ta likitanci wato shi ne ake ce ma immunodeficient da kuma immunosufficient da turanci to idan misalin a kididdiga a kiyasi wanda aka bada idan akwai mutum dubu a samu a ce kuma akwai kwayar cutar polio dubu sai ko shi cuta sai ta shiga cikin mutanen dubu a tabbatar ta shiga ciki mutum 999 tsoro 990 ba su ma san cewa to ta shiga cikinsu ba ko gezo ba za su ji ba ba abin da za su ji kwayar ta shiga cikin jikinsu ta gama abubuwan da za ta yi ta shiga cikin makogwar ta shiga cikin hanji ta yadu ta hita cikin bangare ba su ma sani ba ruwansu allah ya riga ya ba su wannan abin da wato ba abin da za ta yi musu sauran mutane goma cikin dubu goma cikin dubu su ne za su ɗan samu jikinsu ya nauyi yan jikin nasu ya nauyi wasu ma has ta kwantar da su cikin goma nan mutum biyar ki da za ta ɗan kwantar da su su ɗan zazzabi kuma biyar za su ɗauki ɗan jikinsu ya nauyi su haye su ta hita da waɗancan ɗari tara da casin ko sun haye su ma waɗannan mutum biyar ɗan wanda su ta kwantar da su ɗaya daga cikinsu zai samu shan inna ɗaya kun gano wannan kiyasi ne wanda yake ba hauki shi duk an riga an san da haka tun kama a haihe ne to sai aka zo aka nuna cewa to wannan mutum saboda ne mutane wajen 900 da cikin dubu wannan shi kadai ne ko kuma waɗannan eh, shi kadai ne kadai cutar kodin za ta yi abin sai bincike gano cewa to a ah, ashe wannan shi bai da kariya ta asaliyar wadda allah ya bashi ba zai iji ba ta ba wato saboda haka shi yasa ya ke kamuwa da cutar shan nan a gano cewa to ta yi ƙarfin wato sojojin eh, masu kare jikin shi kwayar halittun da ke kare jikin shi takan yi karfin su wato saboda ya da rauni ya da rauni wato kun gano to wannan shi ne kadai wato abinda ake cewa polio virus ta cikin da haka wadda take yawo cikin gari sai in yi tambaya saboda ni mutan ɗari tambaya haka shin zai yi mai yiwuwa ne wannan mutumin har gama rawar shi kila ba inda zai haɗu da wanda ke da wannan cikin har gama rawar shi tun daga ran da aka haife shi har ya koma ga Allah ba inda zai haɗu da ƙwayar cutar polio zai yiwu kuma zai yi haɗu da ita in ya gama da ita shi kenan ƙaddara ta gita zai haɗu ta ta je ta saya mai shan nan amma kuma zai yi cewa to ba har ya gama rayuwar shi ba inda zai hadda ita abin da muke cewa yanzu shine yanzu an zo an tilasta magana da mara yake yi da mace da namiji da bawane da kowa da kowa an zo koya su kowa ki a zo a ta'i bakin shi a ɗiga mai to duk wanda aka ɗiga mawa da in wannan mutumin ɗaya daga cikin waɗannan ɗaya aka ɗiga mai wannan kuli wanda ake yawo da shi cikin gora ake dakon shi in allah da yadda waccan ta ne haka wannan za ta yi mishi wato shi ya sanya din ake yanzu a amurka ba a ba da wannan ɗigon ruwan polio wannan polio na baki an hana saboda wannan dalili duk wanda yake da wannan kancikin in ka bashi wannan zai samu shi illa ina amfanin ta kenan to ina amfanin ta shi ne yake cewa ruwan polio ga wannan mutum ba ta da amfani ba ta da amfani gare shi saboda in ka bashi zai samu shan inna misalin da na bada wacce na farko wannan ruwan polio da ake bada ake bugawa in ka ɗauki waɗannan mutanen dubu yadda wancan misalin da na bada haka in ka ba yara duka kamar yadda suke bada ina yadda wancan ba abin da za ta yi masu haka ba wani abu da za ta musu haka ita ma wannan ruwan abin nan zai shiga amma idan misali cikin dubun ma akwai wanda yake da irin wannan kanji launin haka to in allah zai samu shi na wato ran nan ba ma sai an kwana ba shi ne muke cewa to ba da amfani gare mu na hukun kenan wannan ina tahowa ne a bisa ga ƙa'idar su sa'an nan kuma ah, abu na biyu wannan abu kuma wanda ita muna magana ita kanta kwaya cutar polio ɗin sai muka cewa to wannan ruwan polio ɗin wannan ruwan allurar polio mene ne ita shi ne fanni ka kawa ta biyu da wanda na ce mene ne ita wato me ke cikinta ya ake ta wannan ruwan allurar na ruwan maganin polio wanda ake yi wanda ake taɓa baki na ana ɗigawa akwai cikin shi akwai ita kwaya cutar polio ɗin zan suke cewa kwaya cutar polio ɗin akwai kuma antibiotic kamar su ne masu costotamacin akwai magnesium chloride wanda yake stabilizer ne suna cewa stabilizer sai ruwa wanda ake dama abin na din ciki wato shi kwafole din da waɗannan sauran tarkacen abin da suka faɗa kenan ko eh? abin da suka faɗa kenan to za mu iya duba mu gaɗin cewa to abin da suka faɗa ɗin da kuma wanda ba su faɗa ɗin ba da kuma wanda zai yiwu akwai shi ciki ba za mu iya gane ba sai mun karanci yaya ake yin ita allurar ta polio ba ha kawai da an ɗauko kwacutar kawai da an ɗauko ta cikin iska a sauya cikin abin nan a ɗauko biran kura ɗaya a jiha cikin wannan rubar-rubar a kawo ruwa a ɗan ɗiga ba haka na kakin shi ba kamar yadda in ka karanta a rubuce a takarda abin da mutum zai fahimta kenan kawai za a ce akwai kwaya cutar polio duk ɗigo guda akwai kwaya miliyan ɗaya na type 1 akwai kwaya 400 na type 2 akwai kwaya 600 na type 3 dama guda uku ne ake cewa ake hadawa su da suke abin nan to abin da nake son in ce cikin wannan drop din guda daya kamar yadda na faɗa muku dan ɗigo ɗin guda daya akwai kwaya kiyasin da suka yi akwai kwaya cutar polio ɗigo ɗaya ɗin nan akwai sorry miliyan da nake san ce ba wani guda akwai digo nan guda akwai kwaya cutar polio miliyan daya na type 1 akwai kwaya cutar polio dubu ɗari hudu na type 2 zuwa dubu ɗari biyar akwai kwaya cutar polio dubu ɗari shida na type 3 abin da ke faruwa idan waɗannan ƙwayar cuta suka hita shine triple vaccine nan opbt akwai waɗansu waɗanda kuma za mu yi abin kansu saboda suna tuƙa da warwara za mu biyo kuma tarihin ta insha Allah na gaba abin da ke faruwa idan sana aka taɓa bakin yaro aka ɗiga na wannan ta shiga ta cikin makogoro in ta shiga ta cikin hanji takan samu cells da yake ce na cells mana hmm, eh, wato jikin eh, halittun jikin shi hmm. abubuwan da suka halittun jiki kowane ta shiga ciki kawai za ta samu ne za ta shiga ciki kawai sai ta fasa shi sai ta hana wannan sel ɗin yi sai ta rika haihuwa kanta kun gane kwalfasa daga eh, za ta kori wannan inda ta shiga gidan da ta shiga za ta kashe shi sai ta haihi ɗiyanta kun gane abin da ke faruwa shi ne akwai abubuwan halittu waɗanda hake ce cells haka ita ƙwayar cutar polio virus ce tana shiga cikin sabbin ɗin abubuwan halittu wanda suka gina jikin ɗan adam haka kowane in ta shiga ciki in ta shiga cikin guda ɗaya ka san akwai wani million cells miliyan guda ɗaya ta na takuwan to kowane wani miliyan zai iya shiga cikin sel ɗaya sel miliyan kenan wanda yake duk cikin awa shida za su kowane sel ɗaya wani ka shiga zai haifi virus dubu goma kenan virus miliyan dubu goma ne kenan cikin 6 hours wato kuma wannan ɗin za su ta kama waɗansu cells ne haka za su ta shiga cikin jiki za su ta kama cells na jikin ɗan adam wato suna ragargaza shi kamar eh, ka samu bulo haka sai ka samu bulo sai in tsakuwa sai a samu tsakuwa in ta shiga cikin bulo haka sai ta fasa bulo din maimakon shi zama bulo sai ta koma tsakuwa kun gani a zata ta dagargawa shi ne wannan ya zama ba bulo ba zai ta zama tsakoyi ne to kuma kowace tsakuwa in ta kama bulo za ta fasa shi sai ta zama tsakuwa ta ta zama abin nan kenan inda wannan abin zai ci gaba da jikin dan adam zai zama polio virus dukan shi inda wannan abin zai ci gaba to haka ne to ta wannan ne amma tun da allah ubangiji ya mu da waɗansu halittu wani za su iya kwaɗa da wannan poliovirus ne sai je sai ka kama su yana kashewa yana dunkule su yana hita daga cikin jiki da su to wanda allah bai ba shi wannan da shi ne take cin karfin shi in ta yawa shi ne in ta shiga cikin lakka in sai da suka yawa har suka shiga cikin jini ba a lalata su ba duka saboda yawan yadda suke yaduwa cikin jiki haka za su shiga daga cikin wahanji su shiga cikin jini to in suka wuce suka yawa cikin jini din tunda ba a yaƙe su ba babu abin da zai yaƙe su shi ne za su shiga cikin lakka saboda yawan su yayi yawa shi ne sai a samu shan nan kun gane abubuwan da muke binciken da yake bincike ya nuna cewa to mutanen da suke suna da launayi su ne suka yi samun wannan rashin abubuwan da ke kare jiki bincike-bincike ya nuna cewa to yaran mu na nan arewa akwai bincike-bincike da dama a cikin daily trust wanda yake an buga ina son in amfani ne da bayanansu wanda suke kawo wanda yake su ne suka yarda da shi saboda su muke sun kasara waɗannan lakcocin yes don saboda su zo su kawo mara raddi ne man ba su raddi wato magana ce fage ne majali na ilimi wato akwai abin nan da aka buga a cikin daily trust a cikin yawa a cikin daily trust taron alhamis nuwamba 1 ga watan ɗaya ga watan nuwamba a wannan shekarar 2011 shayi na 51 da kuma david trust shayi na hamsin da biyu inda waɗansu marubuta suka kawo wani kiyasi sabi daga national democratic health sabi wato inda suka nuna cewa to yara waɗanda suka fi a rashin ƙoshi su ne yaran mu na arewa kuma arewa ta yamma akwai alaka da kan wato rashin koshi da kuma irin wannan launin eh, da ake samu dalilin da nake son ba da wannan saboda wannan kiyasin su ne akwai shegantaka da suke kawo kawowa suke cewa to ke kawo polio su ne muke son mai amfani da hujjojinsu mai masu suka akan su wato akwai shekara ta biyu da bakwai wadda suka ce najeriya a kano an samu polio ke 66 wannan ban taba ganin shirme mahirin shi wato akwai alaka da cewa to mai cutar kanjamau ba a bashi polio kwata-kwata wato mai kuma irin wannan mai launayin ba a bashi polio is contraindicated bai kama ko kusa da shi ma ba a da wato saboda da ka bashi wannan abin sai kama shi to kuma tun daga dangantaka muke da muke da wato rashin koshi an zo kiri-kiri an zo saboda saboda zalunci an hana mu noma an hana mu an hana mu abubuwa wanda za mu zo mu samu walwala da kwanci hankali mu samu abin da ma za mu ci dole ne yaran mu an samu talauci dole ne yaran mu za su samu wato wannan magana hmm? shi ne ke sa in nuna wannan abin da wato bari koma kan kimiyya inda gidan kan tsawata eh, cikin abin wato inda ba nan akwai wanda zai zo shi ba a kan shi na to professor ko zan dan iya gabatar da wata dan abin nan ana eh dan gaban nan eh kwarai gaske wato abin nake fahimta cewar ita cutar shan inna dinnan ta fi zama barazana eh. ga wanda yake da rashin makarai a jikin shi na daga cikin makaran kuma yunwa eh, Kwarai da gaske to mu kuma arewa mun aka ce mu ne da yunwa muke da yunwa kuma arewan ta yamma wato mu nan kaduna eh, da kano eh, da sokoto da zamfara da kebbi da jigawa da jigawa haka ne to mu muka fi kowa yunwa wannan daga bayanan su ne ma eh, eh daga bayanan su ba nawa bane ba yawwa daga bayanan su ne saboda zai zai kawo shara ka wanda hujja wanda yake abokin magana ka ko eh kwarai da gaske dan wannan hujja ba yana kawo ba dan litro suka buga ta nima na eh na ribance ta ne wato ga ta wuri ran alhamis ɗaya ga watan nuwamba dubu biyu da sha na hamsin da ɗaya da sha na hamsin da biyu har sun yi magana mu muka yi eh, aure da sauransu wannan kuma wani ba abu ne wanda ke in Allah da zamu misali ba ni kanshi akwai abubuwa wanda na zo da su wanda ke in ana buɗe ya kamata mu mafance su yes insha Allah bai a gurguje in magana taki ne saboda sai nake in na gaba taki taki ne sai nake mu zo wannan fagen kuma a kadi wato mai amfani da hujjoji da hankali eh kuma mu zo mu magana kansu sosai wato sai mu tattake kimiyya tukunna insha Allah insha Allah wato insha Allah na'am to ba akwai waɗannan abubuwa waɗanda muka magana kan su ɗin wanda aka ce su ne suke cikin ruwan allurar polio yawancin su su da kansu suna da kun gani suna da lahani ita kanta kwatu ta polio da ita kanta tana da lahani kun gani ko ba da amfani saboda ne wanda yake ba zai kama da cutar polio ba in kan ba shi wannan abubuwa ba abin da za ta mishi in ma ya haɗu da kwayar cutar polio ɗin waccan wadda take kawo cutai ba abin da za ta mishi kuma wanda kuma zai kama da cutar polio in ya kama in ya haɗu da wancan cutar ta cikin daji zai kama da ita in kuma ka bashi wannan eh, wannan nasu na turawa zai kama da ita shin ina amfaninta ɗau kenan yaya ake yin allurar polio wato tarihin shi wannan dalilin wannan abubuwa sun faru a gurguje tun wani shugaban kasa na amerika ana dubu daya da ishirin da daya franklin roosevelt franklin d roosevelt wanda ya sami shan inna shi ne ya zo haka bayan ya sami shan inna sai da cewa ai bai kamata ba a zo a ce wani babban mutum ya zama gurgu saboda haka a zo a samu manguna wanda zai hana shan inna kwata-kwata shi ne sai aka shiga bincike haka to da shike akwai yaudara da ha'inci cikin hajjinansu lokacin da sai aka ce an samu wato annoba ta shan inna annab dubu ɗaya da talatin da biyu da talatin har zuwa da arba'in aka ta zuwa in mutum ya hau mangoro faɗo ya sa kaushin tashan a ce in ce in mutum aka yi allura sai ce in ce in mutum ya samu sankaro a ce in ce in mutum ya bacci wani shi ya rike haka kaushin tashan shanye a ce in ce ko ne ne da shan in nan ba shan nan ba duk kowane sai aka ce mai shan nan ne kun gane wannan magana ba an faɗi wannan akwai bayanai da dama waɗanda suke ɗin zan ba ku abin ɗin tarihi sha Allah waɗannan bangaru sai aka zo da aka kakaro a yadda ake yin wannan halura da haka sai aka ce a ita ce umar haba sai rage cutar sha'in nan sai aka zo kuma aka ce a in mutum ya hau mangwaro hago ba sha'in ba ce ba dole sai an zo an duba an ganta kurku an je an sanya madubin likita an duba kun gani an canza a da ko an canza ma'aunin da da ake ganowa sai da sai a ce an samu cutar shan inna dubu a shekara guda sai da wacce to ai shan inna ta zama guda ɗari sai aka ce ai wannan allura ce da aka kakaro ita ce ta rage haɗina ɗaya amma ainihin bayanai sun nuna cewa to a'a canjin ma'aunin da ake duba din ne shine za a dina ko da can din inda an tsaya an tantance shan inna din kila guda ɗari ne ko ɗari da ashirin wato dalilin da ka haka din na dan kaushe ne kadan saboda dan shida shi da wancan a bayan din dan harbi abin nan ya ake yin allura rigakafin shan'in nan masu kimiyya na harko wanda suka kakaro ta akwai wani salk alif dubu daya da dari dubu daya da dari tara da sittin zuwa da sittin da biyu shi ne ya samu kimiyyar yadda zai reni kwayar cutar ah, polio ta virus ɗin polio a kan kodar biri kodar biri in aka samu abin nan kodar ah, biri haka aka samu cutar polio aka sanya za ta cinye za ta rika cin kodar biri din tana haihuwar tana yaduwa tana zama kwayan ah, cutar polio sai ta yawa kenan in ka sauye kamar yadda ake shuka haka in ka yi yarfa ta ko in ka yarfa kamar yadda ake yi na tsidi haka ka dan samu dan guri haka ka yarfa sai ka diba haka kana zuwa kana daddasawa daddasawa ko wannan dabara din wannan kimiyya din tun daga alif dari tara da sittin har zuwa gobe ba ma yau ba wannan ba kawai kimiyya ita ce haƙi amfani da ita yadda ake yi shine in aka kamo gwaggon biri janguri wancan lokacin aka kama shi aka buge shi ya suma sa a hede a cire kode in aka cire kode sai a dan yawan kaka sai a yi burkata in aka burkata sai a samu eh, flask abinda ake wannan glass glass din flask sai a sanya ta ciki a dan sa mata a ah, ah, ah, a jini in aka ɗabi jinin sa jinin sa sai a cire a jajajajen red blood cells din sai a bar serum din muguni abin da ke zama abin ciwo din nan kun san in ka samu rauni haka muguniya kun san ai ba ja bane ba to sai serum din kana mugun muguniya kana shi wato shi ake ce serum an cire wancan jan sai a kawo shi sai a diga wannan shi ne abinci abincin da sel din zai rika ci yana girma kenan kodai tun da an ce ta daga jiki haka dole sai an bata abin da cells din kodan za su girma haka su adu don kasu mutu yana za su rike virus din haka kun gane shi ne za a ɗan same su ana ɗan jijigawa a hankali a hankali a hankali kwana ɗaya kwana biyu in wannan virus din ta ci waɗannan kodin sai a tace ta ko kuma a matse ta sai a ɗan ciyaye ta ina magana ciyaye dikanci shi ne ciyawa duk har waɗannan kalmomi ne na turanci wanda na fasara don mu fahimta to in aka zo aka ciyaye sai a ƙara kuma sauwa cikin wani sabon kodin bira haka a yi taimaka haka sai a yi kamar su goma ko su abin nan shi da ake ce ma attenuation to wannan sauwa ta ɗin da ake cikin wannan plastic ana jijigawa shi ne zai sauwa ta sai ta ɗan su ma haka attenuation za ta ɗan samu canji cikin ta wato ta ɗan samu ta wato ƙarfi ba karsashi yadda in ta shiga cikin jiki ba za ta iya ba za ta iya shiga cikin sel din dan adam ba da yawa ba wai ba za shiga ba za shiga ba da yawa a wata ɓanna to wannan shine in aka zo ta yawa za a a ciyaye lokacin nan sai a zuwa dan diga wancan magunguna da na faɗa muku doron kuma da wane da wane ne a zo a ana ba yara kun wata haka ake alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin har zuwa da tamanin shekara wajen ishirin ko ishirin da wani abu ko da biri biri da cuta za a sanya a ta jijjigawa haka sa'an nan bayan da kaɗai za a cire sai a ciyaye kila sa wani kyalle a tace haka saboda da zaka ta na wannan ruwan shi ne za a zo wannan ruwan a zo a ɗan ɗiga mai wani su maguna haka a zo ana ba mutane me ke faruwa sai aka gano cewa to ashe ashe abin da ba a sani ba cikin kodin birnin nan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta akwai wasu ƙwayoyin cuta waɗanda suke da ƙwayar polio rakiya kun gane don akwai wasu ƙwayoyin cuta waɗanda suke da ƙwayoyin cutar polio rakiya sai a zo sai a haɗa da su a ba mutum ƙwayar cutar polio da kuma ƙwayar cutar da da can kila ba a san da ita ba wajen neman kiba sai aka samu rama maimakon a zo a hana shan illa sai kuma waɗannan ƙwayar cutar da cikin ƙoda biri ɗin sai suka zo suka kawo kansa ciwon sankara ciwon daji shekara 20 ana ba mutane wannan sai ana da ɗari tara da tamanin tamanin da da kaɗan aka ga cewa to yawan cutar daji da yawan cututtuka sun yi sama haka sai aka ce to a yi bincike aka sai da aka yi ruwa wuta a bara na ba aka yi tafan aka yi ta kai da kawowa mutane suna sha ku tsaya alhawar da hankali da kimiyya a lura da cewa to zai yi cewa to kwayoyin cuta za su yi sauri kwayoyin cuta polio rakiya suka ce a'a ba zai yiwu ba in ma abin da aka hujja aka hujja aka ce ba a yarda da ita ba aka sai da suka wahala da mutane suka sa'annan kungiyar lahiya ta duniya ta ce to shikenan an ji an yarda a ba amfani da dajen gwagwabiri tun da dai shi ke da wannan kwayar cuta a rika amfani da canwan biri African green monkey sarcophagus ispios colesabrus wato duk sunan shi ne wannan wato aka ce to shi kenan tun da an gano cewa to wancan resource monkey wancan jangon gwambirin yana kawo eh, kodar shi tana dauke da kwayan cuta na kansa Eh, sorry na hb40 wata kwayar cuta wadda take kawo kansa bari a ajin shi shi wannan ai bai da shi an bincika an ga cewa to bai da wannan hb40 din african green monkey shi kyanwan gogon a eh, sorry kyanwar biri shi ne sai aka rika wani da shi wanda ke har yanzu waɗansu kamfanoni dama suna amfani da shi verosans vedareno sunan shi kenan wato daspananci wato zero cells in duk ga rubuta zero cells shi ne karwar kuma wani abin na vebarino wannan tsawon koda eh, eh, ta tsawon aka zo aka wanke waɗancan eh, a flas flas din abinda ake aka wanke tukunya aka zubar da wancan aka zo aka rika ɗiba kodin tsawon bazabili ana amfani da ita da wancan da wancan abin din a kasuwa din sai aka gano cewa to shi kuma wannan tsawon gwagwarin abin ne yana da waɗansu ƙwayoyin cuta wanda ake ce ma siv simian immunovirus siv siv simian shi ne biri ta kama da hiv ko suna eh siv kun shi ne sai mutane suke cewa a idan misalin hau za a samu sb40 senior virus a wancan tsawon biri ta warki ba wannan an an tabbatar da haka kowa tabbatar da haka duk da ba haufi yanzu me zai hana tun da shi ma mai tsawon birin yana da silin virus ta warkiya mutane da dama tun daga ali dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin sun sha koke cewa to wannan fasaha da kuke bi zai yi cewa to hiv din nan ta faru ne daga ah, abubuwan da kuka yi ah, da gwagwan biri musamman akwai abubuwa waɗanda aka zo aka yi tarbuce-rubuce a kansu akwai wani mutumin wato himari kapaski wanda ya zo shi sun ta kai kawo da wani marubuci wani edward hooper wanda ya zo ya ce kwata-kwata dama a asalin wannan ciwon kanjamau hiv daga hillary kapaski wato allurar polio wadda ya bada a congo ita ce ta zo ta haifar da duk wannan wato annoba ta ciwon hiv da ake fama da shi a duniya ya kawo bayanan shi to ai bayanan ya kawo da kuma hujjojin shi waɗanda suke waɗansu mutane sun yarda da su amma su waɗanda suke kakaro abin da sun ce ba su yarda da shi ba saboda haka mutane kamata yau su karanta ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi sun wato kowa ya riga ya san cewa to shi wannan gwaggon biri ko kuma chimpanzee yana da yana ɗauke da wannan sinai heminovirus wanda take tana da kamata da alaƙa da hiv abin haras wata kiɗin za ta iya in ta shiga cikin jikin mutum ta ta yawo ta ta ko kuma ta rikide ta zama hiv shi ne mutane suke cewa zai yi wancan aiki da ya yi shi ne ya sanya hiv ya yaɗu kamar yadda in allah zan ba ku wani labari abin da ya faru a misra akan maganin tsargiya insha allah in mun samu a lokaci bari ɗan jirgin na wuri sai je gaba in kun na ce ana ɗebo a ah, jinin sa in za a remi sels ɗin da ake zuwa a remi ƙwayar cuta ta kone ko to mun san cewa to turawa suna da wata muguwa al'ada inda suke ba maimakon a ba samuwa ciyawa sai a bata nama blood meal misali in aka zo aka yanka dabba a mahauta sai su ɗabi jinin da kayan cikin da wani ne da fata da kansuwan sai a ka sai a hada da ciyawa kaɗan da a ɗan sa sukari da bitamin a gurwa sai da kawai dabba tana ta buɗiya dabba ɗan sa bana biyu kamar ɗan bana bakwai kun gane ko sai a gano cewa to wannan mugu a maimakon ka ba dabba ciyawa ka ba ta nama sai a gano cewa to ashe cikin jininsu akwai wani abu wanda ake cin prion wani protein ne wani kwaya halitta ce wadda ita kuma a zahi bai kashe ta wane da bai kashe wane da cikin jinin shanu wanda ke samun ciwon haukan shanu na haka kowa ji ce haukan shanu ko eh sai aka gano shato to alif dubu biyu alif dubu biyu an sami mutane yara ƙanana wanda yake ba su cin nama ba sun samu cutar dama ita wannan cutar hauka shanu haka in mutum ke ci naman sani wanda ke da wannan haukan ko kuma dan eh, da sauran abin na shi cikin naman ko kuma cikin jina haka kun gane sai shiga cikin jikin mutum sai sami irin haukan da san wato haƙi haukan sa sai aka gano cewa to yara an masu an ɗiga masu allurar polio sun kamu da ciwon haukan shanu sai aka san cewa to ai dama tabbace ana sanya cap serum wajen renon kwaye cikin kwaya cutar polio aka ce to akwai alaka akwai haɗi ba ma abin da ba kai tsaye ba ma wanda ke sai an bi ta kwane ba wato alif dubu biyu kowa ya sani akwai wani kamfani shi medeva aka ce duk abubuwan da suka magunan polio da suka su janye shi ne ake ce marcol in babu matsala mai sai a yi kwaɓar marcol din akwai matsala kenan ko kun gani cuta wato allura polio kenan za ta iya ta kawo cutar da ba ta polio ba an samu kansa za a iya samun aids za a iya samun cutar haukan shanu da sauransu duk saboda yadda ake yin ta wato kun saboda yadda ake yin ta to da aka haka cewa to an sami matsala a kan jambiri an sami matsala a kan canwan biri yanzu dama shi cin fazi san shigo ciki ba da wato ba a wayar shi sauran biyoyi da sun kare sai aka ci to me zai hana a yi amfani da sel ɗin mutum sel na mutum akwai alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya akwai wata matar da aka zubar da ciki haka to shi ɗan taron cikin sai aka ɗabi sas ɗin shi aka sa cikin wannan eh, abin eh, ɗin yar kwalbe ci haka aje tun ɗaya shi ne ake tare mu haka shi ake tare mu haka da shi ne ake abin nan shi ake tare mu da shi ne yanzu sai aka bar amfani da kodabiri saboda an ga cewa to hanguwa suna hanguwa rakiya kamin zo ga wannan na mutum din bari kowa baya in maku bayanin din cewa to an yi kokari an yi kokari iyaka kokari ni kaina na yaba da kwazon su yadda suke kokarin su ga cewa to sun tace sun tace wannan in aka zo aka aka dasa kwayar cutar polio cikin sas nan ya kasance cewa to an cire ta ita kadai ita ka cokam babu abin da ya mata rakiya kwata-kwata ba abin da ya mata rakiya ta zo ita kadai tsabar ta tsagwaran ta ɗari bisa ɗari sai aka gano cewa to wannan abin bai yiwuwa baya yiwuwa ba a ɗari a kwashe matuƙar ka zo ka dasa ta ba ka da hanyar da za ka zo ka cire ta ita kaɗai akwai hanyoyi da dama na kimiyya wanda suke sai da lokacin da suka fara ta ana dubu ɗaya da hamsin da biyar akwai wani kamfani ne shi kata na amerika da yi allura ta polio mutum hamsin suka mutu har lahira abin yana da cikin yankata mana a cikin kata a cikin yankata mutum hamsin da suka mutu daga ce haka aka zo aka ɗabi komo aka ce a kata ingila ingila suka ce a'a ku tsaya nan da hidimomin ku ku amerika alif dubu ɗaya da hamsin da biyar report ɗin da aka ba esan hawa wanda ya presentin shi da congress shi ne ake ce ma 1955 report yasan hawa shi ne zo inda aka zo wani kamfani ne shi kata saboda kamfanoni guda shida ne duk ne hudawa suka suka ɗauki kwangilar yin allurar polio bayan an samu wannan kimiyya ɗin daga su su ah, sabin ina maku magana ta cewa to babu kimiyyar da za ta tace wannan abu yanzu abubuwan da muke cewa shine duk lokacin da ka zo kai ne kwaci ta koli a kan kodar biyu ka zo ka tace ta akwai abubuwa wanda suke ce ma ah, chromatography a separation da sauransu da sauransu duk mun bi gani ba zai yi ba a zo a ce wai a tace kwayar cuta polio ɗari bisa ɗari dole sai waɗansu kwayar cuta polio za a gina misali wannan ke ba da ƙaramin misali na hankali shine kai ne kana da aka zo aka samu cikin kwano ko kwarya aka ɗebo maka wake tiya guda aka zuba kun gane aka kawo masara tiya guda aka zuba sai aka kawo ah, shinkafa kun gane tiya guda aka zuba sai aka kawo gero tiya guda aka zuba aka ce to da ana ba annabi abin da ake so ga rariya ka sa rariya ka tace shinkawa kun gane inda duk ka tace shinkawa inda duk kullum da shinkawa ta bi in allah da gero zai fiye da haka fiye da haka <laughs> na rantse da allah wanda halicce ni wannan irin wannan kiliyar ita ce suke amfani da ita ta tacewa ta tacewa na rantse da allah na rantse da allah irin wannan kurbatar barkar separation din ko dai su amfani da abin da suke cewa ba science ko kuma ba abin da ake cewa physical chemical properties to suka yi amfani da wata kuma kimiyya ta charges wanda yake din ba zan so ba in wayi da abin din a wato wanda yake jazabiya you. ban ba da shazarin ba ne laifin shi laifin shi wato shi ne kuskure na farko wanda suka wanda ba su la'akari da shi ba ko kuma kila sun yi la'akari da shi kawai suka manta da shi lokacin da aka kakaro abinan daga alif tara da sittin da kuma zuwa da tamanin da kana wanda yake cutar baras haka ta virus ɗin wato hb40 eh, suka suka zuwa suka gurɓata cikin hadina yanzu abubuwan da ake cewa to a yanzu za a iya zuwa duk kowane eh, batch kowane abin da aka yi allura da aka yi takolo za a zo a duba a ga cewa to babu hsb 40 to abin da muke cewa daga cikin kashi ɗari na ƙwayar cututtuka waɗanda aka sani na cikin biri ba a san biyu ba cikin ɗari wato kashi tamanin da kashi takwas duk ba a masu su ba wato eh, kashi biyu cikin ɗari ne kadai aka sani kashi casa'in da takwas ba a san su ba ya za a azo wa zai iya zuwa yau ya nuna min cewa sai an ni kan ba zan ba ɗiyana ba sai an nuna min cewa to babu abin da ɗin duk kwayar cutar abin da ina na ƙudu babu ta ko guda sa'an nan lokacin mai kila har zan tsaya in yi magana da mutum ba yanzu magana masu ba ta so ba to wani abu da gaskiya saboda Allah ya tayar mana da hankali a nan mun sha tattauna maganar shine a yi haƙuri da Allah jama'a maganar tacewa din nan mu an ce mana an ɗibi sarakunan mu tare da ku masana da malaman mu na addini da lauyoyi an tafi an je ƙasashen musulunci irin su pakistan da saudiya da malamai indonesia manyan sarakunan mu duka aka ce sun je eh, don haka mu kwantar da hankalin mu eh na ku kwantar da hankalin ku za a buge ku saboda ɗaukata da in ɗaukata da an ai ba ku daɗin bugewa ba to so a gurguje da Allah barin ba da wani ɗan labarin mana a ƙauye da tashi akwai wani mai unguwa ranar kasuwa in aka zo dama da ƙara ta abubuwan kaba keke sai ce abu hada na shi ka dubo keken nan da akwai ƙararwa ya ce akwai ƙararwa kai da kai zaka ce eh, ai ka abu nan sai a tambaye to ka kana mai ƙararwa an kace eh sai ka ce nan sai da ka buga shi ka banke shi <laughs> to in wani kuma yana nan zaune eh in aka ya ji cewa to ga da shari'a ta kaya a ce a jiya dubu akwai ƙaura ce eh akwai ƙaura ka kaɗa mace ban kaɗa mace shi kenan hankali kun cika buge shi wato zo wato in zo in dawo akan wato a akan magana da muke yanzu tambayar da malamin tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wato abu ne gwanin ban tausayi abu da gwanin ban tausayi ina tausaya ma sarakunanmu da malamanmu da kuma waɗansu daga cikin 'yan bokonmu abin akwai tausayi kwarai da gaske saboda abu biyu nake la'akari da shi in ka tambayi mutum tsakani da allah idan misalin mota ta zo ta lalace aka buɗe kan mota aka ce a zo a duba idan wa ake son duba idan bakanike ko ko idan mahauci idan bakanike ko ko mahauci ga mahauci ga bakanike sun ta wasu biyu aka ce malam da alaƙa ku zo ku duba mana idan wa ake son ya duba idan bakanike ko idan mahauci ɗaya kenan mun amsa wannan tambaya ɗin a gurguje na biyu wato abu yana da haɗari mutum ya zo ya ce zai yi abu wanda ke bai da hujja ga hannun shi zai yi mana wuya nan wurin ni in zo in zauna gaban ku ina waɗannan bayanan ba tare da ina da hujja barke ba a ina mai godiya ga allah ba alfarin ke ba da wuya ka zo ka samu mutane waɗanda suke faɗa suke tada jijiyoyi game da polio ka zo ka ce shi ka taɓa gwada allurar zan tafi wani kaga tana da lahiya ni zan iya ce ina eh, gwada amma ka kawo mani wani dubanci mutanen wanda suke waɗannan ba su da hujja ba ka da wani sarki wanda ko kuma ne ko kuma diyanci yan bokon nan masu zuwa suke turance turance wanda ji ya gwada ni na gwada ina da sakamako na su kawo nasu mu yi gwaje saboda haka duk gari duk waɗanda suke zuwa da wannan eh, abin da ba wani ce sai kuma da yazo duk waɗanda ake ba da dakon polio su zo su ake nan shi na wani to da kuma bala'i wato ba su da wata hujja wadda take wai na bayyana ko ba su riƙe wani abu wato sai dai kame kame magana da za mu yi in Allah da haya ɗaya daga cikin abubuwan da za mu faɗa mu kai tsaye wanda yake ɗin mu ka yi shi da hannun wato da wuya ka zo ka samu mutum wai yanzu duk mutumin da ya zo ya ce maka wai polio ta da kyau sai ka ce ka gwada ka gani abin da na taho da shi nan wurin akwai misalin abubuwan da ake kasashen da ake a nuna ta duk inda aka yi ta sai an je a saɓa an ɗauki samfin a an gwada ba a gwada mu samfin ɗin nan mu abubuwan da nake nuna cewa to akwai ban tausayi shine mun tabbata ni na tabbata saboda na gani an zo ana kisa samun sarakuna wani wani da ba ku tsammani a abuja za mu tsaya gaban allah da su wato an so ana tursasa musu lokacin da za a tafi wannan gwaje-gwajen an tambaye na ce musu ni ba zan je ba sai baki ya ci ido kafin ya ban ci kwabo kwaba wato sai baki ya ci ido kafin ya wato inda na ci kwabo wani ya hito ya nuna cewa to gashi ya bani abin wato amma tun babban ban abin nan ba saboda gaskiya ne zan faɗi wato saboda haka na farko kenan na biyu babu yanda za a zo in san gaskiya wa in take ta ba sai ba babu yanda za a ga za a yi wani abu wanda ke ba abin ba in yi ruha ruha bai kamata ba wato ilimi amana ne saboda haka yana da haɗari ga abin da mutum bai da ilimi ku ne malamai akwai malamin da yake cewa duk wanda ya zo ce zai yi magana a kai inda bai da ilimi zai kawo abin ban mamaki ko to saboda haka ban yi tsammanin cewa to suna da sun je sun gwada allura ta kome ba in ba sun gwada in ba sun nuna sai mutum ya gwada na gwada na gani kuma tambayar ma da nake yi shi wannan allura ta kome magani ce ko ba magani ba ce ba in magani ce to a samu waɗanda suke eh, layo su ne su yi magana a kanta saboda haka waɗannan sarakuna waɗanda suka ta yi wato ubangiji allah ji kansu wato allah taimake su wato muna masu addu'a cewa wato allah ubangiji ya taimake su ko in suna kan gaskiya eh? addu'a za mu musu saka Allah saka musu da abin da suka wato mu dawo akan abin da wato saboda ba wai duka wato cikin su tsakanin da Allah akwai na kwarai akwai na kwarai akwai na tsoron Allah suka iyaka iyaka iya su wato mun akwai su wato muka yi magana da su akwai kuma waɗanda suke aiki ƙarfin su akwai kuma waɗanda suke da gangan suke yi mun san su wato da gangan suke suna bayan a zo a wannan eh, jabbarancin wato so na tsami ne akan inda muka yi magana akan an gama da jan biri an gama da tsawon biri saboda matsalolin da suka taso sai a ga cewa to tun da bakwai biyu kwata-kwata tana da matsala akwai dna ɗinsu da protein ɗinsu da sauransu suna biyo kwacu ta polio in an zo an tace to a bashi mana tun da dai mutum za a ba saboda haka a ba mutum nama mutum ya ci rather a bashi nama biri ya ci shi ne ake cewa akwai matar da ta zubar da ciki ana dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya shi ne suke cewa legal abortion wato to wannan ɗan tayin sai aka ɗauki cell line ɗin shi eh, wannan ɗin shi sai aka aje ake tare ne ana sai da yanzu ina da kuɗi sai in oda in zo na wurin sai a bani wannan sallah ne sai in zo abinda ake ce ma ah, san tishu culture ba technology eh sai in zo in rene shi in na rene shi yawa haka sai in ɗauki cutar polio haka ko kuma in je in sau ko kuma in sau ko kuma in roko sai in zo in diga cikin wannan sel na dan tayi din sai in rene shi in na rene shi sai ta yawa sai in harvesting harvesting wanda ake harvesting haka sai in gaide shi in tace shi in zo in sai kwanan chromatography wal affinity testing da ion exchange da sauransu duk waɗansu hanyoyi da kuma dabaru ne wanda ake tacewa tsakanin da wato a tsada ce yadda ake yi da alif da da sittin ya sha yanzu ɗin ya ɗau da haka amma mu muna cewa to in da can gurbata abin ce to yanzu da wuya a ce akwai kashi goma cikin ɗari to ko kashi ɗaya ne mu bai da shi ba zai iya kawo illa kashi ɗaya ne zai iya shi kawo illa saboda ai ƙwayar sel nawa ce take kawo shan illa eh? ƙwaya ɗaya ce eh? saboda ka ɗan ƙwaya ɗaya ce ba ma ɗari ba ko dubu haka kamata a ce babu ɗari bisa ɗari saboda ne saboda ai magani shi ake ba mara lahiya ko mun ga cewa to sai a kama yarinya tana goye da kananta an ɗabi ta ta je ta kai liƙa a haɗu da ita ana amo da kamfani a tara bakin ta sa ta yarin da take abinan in aka aike ta ɗiba wuta aka ƙara gama da ita a sa mata in aka zo gidansu kuma a sa mata to saboda haka lahiyar ta nan aka zo aka ce yaro daga mai kwana ɗaya har zuwa mai shekara biyar a ba kowa da kowa kenan ma ba magani bane ba kenan ko idan misalin abubuwan da muke cewa in misalin wani kuskure ya faru kamar yadda kurakurai suka faru a baya za a ga cewa to duka wannan al'umma din za ta wulaƙanta za ta samu matsala to shi ne haɗarin da muke cewa kuma wannan haɗari din da gaske ne ba wai da wasa ba kuma sun sani ba wai ba sani ba shi yasa suke faɗa akwai maganin da zamu insha Allah nan gaba a gurguje bari mu ci gaba yanzu wannan rantayi din na mutum shi ne ake amfani da shi ake amfani da waɗansu waɗansu kuma suna amfani da girman ke tambayar da mu shi ya halatta a cila da mutum wannan tambaya din malamai ne za su hamsa ta wato because saboda ne an ce ai protein ɗin biri ko kuma dole ɗin shi ne yake zuwa yake warkiya ya abin nan kenan wannan ma na wata mata wanda ɗanta ta yi ciki abin da ɗin shi ne eh, ɗan tarinta ne ake tare ne ake ta yawa ake ta yawa ake a warshin kuma dai daga ina ne an tushe ɗaya ne da wancan tushen ne dai to wannan ko ba ba bane su suna cewa tun da su a kimiyance ne suna ganin cewa to wannan baya da shi ne ake cewa to yanzu bai da wata matsala to shi ne sai muka ce a'a mun yadda tun da a kimiyance ne ba musulunci ba tun ba za mutuwan da bai yarda da musulunci ba za a kama shi nan ba sai muka ce to muna ta muku da cewa to ai abin da kuke neman wannan dan tayin da jinin sa ne jinin sa na ba ku labarin sa aiko na ce ai har yanzu dai bana yan bara ce gida ta canza wato wannan jinin sa har gobe da shi ake zubawa in za a remi wannan sales din to wannan shine matsalar su a yanzu sai suka nuna cewa to ai in za a zo a remi wannan abin din in aka saya su goma in za a kamar su sha biyar haka to guda biyar din ba a sa jinin sa sai a cire shi sai a basa shi sai muka nuna cewa to ko da an zo an duba din wannan dole nan ko da sel guda ne yana nan zai wurake ba a iya tace shi gurbata kenan Ah, sai abin da muke son mu faɗa mun gama da wannan bangare sai muka gano cewa to akwai abubuwa waɗanda suke fara waɗanda suke wannan kuma daga cikin ita allura ce ta polio kanta wanda yake zai yiwu a fahimta cewa to suna nan don an ga an ga kwatuta ah, daga kodabin ko daga ɗan da aka haifa ko daga eh, jinin sa cutarsa ta shigo daga cikin wanda aka yi mummunan da shi sanda ya kamata ta ci cewa in haka ba nama ya samu mara kawo da zai saka you see to misalin duk wannan in sun faɗa mu za mu iya mu ce to mun fahimta sai wani abu ya faru ka gano cewa to bai da alaƙa da wannan abubuwa waɗanda suke iya hana haihuwa aka ce to su kuma daga ina suka hito ita ce matsalar da yanzu za mu fara magana a nan wurin a nan gida kasa mutane sun sha su same mu cewa to ai an zo ne mu ƙauyawa ne mu kidahumai ne mu musulmai ne an zo muna amfani da ayoyi na qur'ani mu zo a ce mu zo a hana allurar polio don saboda kada a kashe musulmai da sauransu muka ci a'a ba magana kenan ba maganar da muke yi a zo a yi mai bayani da mutanen da ake tuwa ɗin sai maga cewa to ba masu kamfanin ba ne ba ba kuma na masu kamfanin nan ba ne wato ko mutanen nan ba su zo suka ce mana sun yi bincike ba akan wannan abu ba su nuna mana sakamakonsu ko kuma nuna musu nuna ga inda muka kuskure muke tambaye su ina aka samu waɗannan abubuwa shi sanya su aka yi da gangan ko ko shigowa aka yi ba a sani ba tambaye biyu sanya su aka yi da gangan in sanya su aka yi ne hikimar muna son mu fahimci hikimar da aka saya su ya ke son a cimma na biyu in kuma ba a san cewa to sun shigo ba to wannan wani bayani ne na daban sun ba mu amsoshi cewa to waɗannan abubuwa ba sun ce ba su bane ba sai suka nuna cewa to ba su da yawa ɗan kaɗan ne in kuna son ku ga waɗannan bayanan inda suka yi magana bayan an dawo daga wannan zancen na kamala in aka duba sai aka duba punch sai aka duba jaridar punch ta february 27 ga wata 2004 punch february 27 2004 inda haka nuna cewa to wani sakamakon da waɗannan sarakuna ɗin suka tafi 27 ga watan february 2004 wannan binciken da waɗannan sarakuna ɗin suka je suka dawo da yan kimiyya ya nuna cewa to allurar polio ya ce ba ta da wani eh, lahani wato amma cikin bayanan saboda rashin ah, mizanci hankali sai suka nuna cewa to wai shidda daga cikin sha biyu wai an dan samu dan gurbata kaɗan to me ake sa hanyar kenan rabin kenan rabin rabin abuwa ɗin gurɓatacce ne ko eh? to bisa ga ka'ida ta haɗa magunguna ko baci guda ne ya gurɓanta duka baci sun ne ba a amfani da su ba kuma hatan wani bane ba wannan ana magana ne da rayuwar bil'adama da rayuwar mutum ba wai an sha sha'iman tambayance a'a ba wai mun ce ba ne ba wai musulmi ko kirista ko da yahudi ko wani a'a mu ba mu tsuke ma'anar ba mun ce duk wannan magani bai kamata bin adam sha ba kamar da turanci da ake ce it's not fit for human consumption kuma ba nan nan ba wai mun zo ne muka buɗe buhari ko musulmi ko wani abin da muka a'a an ba ne na kimiyya muka nuna musu hujjoji ne a kimiyyance maka haguna a ni musulmi ne su alhamdulillah amma bai da ba wa wadan imam yawancin hujjojin waɗansu kiristoci ne suke badawa yawancin mutane su kai mana magana sai ce kun gani america suna faɗa da oral fodo vaccine wannan don abubuwan tawa amma saudi arabia ba a yi ana yi kun gani kuma tony blair an tambaye shi in an maɗiyan shi abin nan amma muna yan siyasa muna wani suke kan gaba shi ne ba shi ba to don bai da ita ba to amma muna wani sarakuna mai yan siyasa mun ina nuna wasu yanzu ko ina akwai kowane abin da wato bangare abin da nake son in faɗa da wurin shine an riga an samu gurɓata banda wancan abu wanda yake na ke nuna muku cato zai iya kasance cato daga ko dai daga sinadarin yin abin ko kuma daga gurbin inda aka taho da abin to wannan bai da shi misalin da nukan bada shine idan misalin an zo mutum da yake yin da abu nukan bada abin da sanarsu mutum da yake yin fiya eh, wuta ko kuma ruwa haka sai a sai a ga irin dabza ciki haka ah, sai a tambaya ah, ya kuma ga shi da tsari ne ga warin karanzir wato ga gishiri-gishiri ga kuma ƙaurin daddawa <laughs> shi fiya wata ɗin da kuma irin abin ɗin tas ɗin kifin na haka wato karnin ne da karnin kifi cikin fiya wata ɗin wadon ku ne sai aka ɗaga da ana ɗaga sai a ga wani ɗan ƙwallo suna yawo sai ce a ai da allah ku haƙuri dalilin da ya sauwa ruwan ruwan kwata ne na zo na ɗan tace a wani shi wannan za a bi da shi sai zo sai a ce sai kuma ce sai ce kuma ai wannan gishir gishir da ka ji cikin jikin ma da akwai gishiri kuma in za ka ci abinci sai ka bada a gishiri cikin abinci kama sai ka bada a gishiri tuwon gidan kama akwai da bawa don ka ji nan dawa kawai sai ka zo ka ce mani rana na abin da in babba irin waɗannan wato bayanan su ne kake bamu da muka zo muka ce cikin allurar polio an gano cewa to akwai estrogen da sauransu a ce a'a cikin a eh, eh, eh, cikin jikin mutum ma akwai abin akwai gishiri da sauransu cikin jikin mutum akwai gishiri of course amma duk ruwan da ka ji an samu gishiri ko kuma an samu mata ba mahallin ta bane ba mahallin ta ne cikin to ana sa da dawa amma kana ɗauko ruwa ka ji warin da dawa za ka sha ka ji gishiri cikin ruwa za ka sha wannan tunani shi ne muke faɗa tunani na hankali shi ne muke cewa to bai kamata ba a zo a ce abin da bai ba nan wani warware ba duk yawancin kankanta shi in ba nan yake ba bai kamata ya kasance nan ba sai a tambaya me ya faru da kawo kai mun fiya wuta da abin nan kenan ko dai baka iya fiya wuta din nan ba ko kuma ka sanya mu a da gangan in ba da gangan ka sa ba to baka iya ba duk ɗaya daga cikin biyun nan ba za mu anshe su ba to in sanyawa kai ka faɗi wani dalilin da ka sanya abin hana haihuwa ciki mu ji kyau in ko ba haka ba ne ba to baka iya ba kenan wato baka iya wannan sana'a ba saboda haka haɗari ne haɗari ne kenan ka yi shi dalilin haɗarin saboda kana za a zo a ba mutane al'umma tun daga mai shekara da har zuwa abin al'umma duk za ta zama cikin abin matsala dalilin da muke cewa haka idan ka ga ɗan abu kaɗan alama ce ta cewa to akwai waɗansu ababe da yawa waɗanda babu abin cika ba alama ce ta abubuwa da dama waɗanda suke ba abin cika ba to wannan abu yana da haɗari wato shi ne muke cewa in har za ka ga ɗan ah, kakkaɓe ko kuma ɗan traces dan sinadarin wannan abu kenan akwai wadansu dama mu abin da muke so ai su yarda shi yasa da ayyukan shirba ga wasu inda muka nufa ba su yarda da cewa to eh akwai shi dan kaɗan kadan ya akwai shi ɗan kaɗan to shi to sai mu nan kuma sai sabon bayanin sai zo ne kawo shi ina hikimar da ya zo na wurin mun ji bai da yawa eh to in bai da yawa kenan zai yiwu a samu mai yawa ciki a bincika a gani suka ce saboda me za bincika muka ce ba mu za bincika ba a ba kowa ma ya bincika wanda muka amince da shi ah, akwai abubuwa da wanda nake so in magana kansu particularly waɗanda abubuwa ɗin kamar misalin waɗanda suke son su yi bincike mai zurgi akwai references da wanda nake son bara ko za mu lecture ta turanci a gaito likitoci da sauran mai mutane da sauransu eh ina ganin zai saboda akwai wasu abubuwa wanda suke nan ba muhallin su bane ba inda za mu bada waɗansu kasidu don mutane su je su yanda ake yin wal'adina wanda ke masu sai da eh, hikima ko fasaha ta yadda ake yin polio din